sai in kowa ya tallafa islamu yakan iya ci. A wannan watan na Ramadan, daren fikir ta cika shekara takwas tana yaɗa karatuttukan malaman suna sama da ɗari takwas a gida da wajen Najeriya. Tare da karatuttuka sama da dubu ɗari da hamsin, kamar yadda daren fikirin ke girma da bunƙasa, haka ɗawainiyar gudanar da darin fikirin take ƙara tsada wanda daga azumin bara zuwa na bana an kashe sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar duk da wannan maɗuɗan kuɗi da darin fikir ke lasa akwai manya-manyan ayyukan da darin fikirin ke son gudanarwa kama daga buɗe ofishi da samar da kayan aikin zamani da zai tallafa wajen horar da masu amfani da amfana da ita darin fikirin da kuma tallafawa wajen saka karatu a darin fikirin har ila yau darin fikirin na son bunƙasa ayyukanta wajen sanya bidiyo da ma dai wasu tsare-tsare kala-kala wanda zai ciyar da addini gaba don haka ne ake sanar da yan uwa musulmai da taimaka don ɗorewar wannan gagarumin aikin da ke gabanmu tun da dai kowa ya sani yatsa ɗaya a bankin taliya domin tallafawa darul fikiri za ka iya danna donate button da ke mobile app din darul fikirin wato darul fikiri pro ko kuma a shafin darulfikiri.com za ka iya biya da katin banki ko transfer ko kuma ussd ko paga ko kuma e-naira don sauwakawa kuma da wanda suke da kashi za su iya turawa ta pos a asusun darul fikiri da ke money point microfinance bank ta lamba account kamar haka takwas biyu hudu biyar tara biyu bakwai bakwai biyar biyu. Domin ƙarin bayani a iya kiran wannan lamba kamar haka sifili tara ɗaya shida bakwai shida hudu uku shida biyu shida yaron sikiri ta kuci domin yaɗa suna. Da abin hawa kafin baɗi ta tsofar da shi wancan kuwa Allah na ta ninkawa tun sanda ka ba da shi kuma Allah mai maka jinjina ka sa musulunci ya yi gaba. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin wata Ramadan shekara hudu. hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya da shekara 2023 miladiya a yau insha Allah za mu yi majalisi na 16 kuma muna cikin suratul an'am jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta 111 yau kuma insha Allah za mu tashi a farkon aya ta 112 inda ubangiji ta ke cewa wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون بنجي سبحانه وتعالى yace wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan haka nan muka sanya wa kowane annabi abokin gaba wani shaytanin mutum da zai dinga gaba da shi ko kuma shaytanin aljani shayadin al'insi insi wal jin shaidanun mutane da kuma shaidanun aljani yuhi ba'dhum ila ba'dhin wanda shashinsu yake wahayi zuwa ga shashi wato yake waswasi zuwa ga shashi zukurufal qawli wato na wata kayatacciyar magana gururan don ya ruda shi wato wani shaidani daga cikin mutane sai su dinga tattaunawa da wani shaidani daga cikin aljani domin ya gaya masa wasu wasu wasi ko su, sai su dinga kawo shakka wa mutane a cikin imaninsu da gaskanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gaskanta alqur'an suratul anbiya Allah ta'ala ce walaqad kuzziba rusulun min qablika fasabaru ala ma kuzzibu wa udu hakika an karyata wasu manzonni kafinka an karyata manzonni kafinka suka yi haƙuri a bisa karyata su da aka yi da cutar da su da aka yi so da aka an karyata su an cutar da su amma suka yi haƙuri kan wannan to kai ma ka yi haƙuri wasbir kama sabara da azumi min rusul Ka yi haƙuri kamar yadda ma'abota himma daga cikin manzoni suka yi haƙuri kamar yadda annabi nuhu ya yi haƙuri kamar yadda annabi ibrahim ya yi haƙuri kamar yadda annabi musa da annabi isa suka yi haƙuri to kai ma ka yi irin wannan haƙurin manzala ta sama ya yi haƙurin ya sa ba washe ke cewa haƙuri sai ma'aiki sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba irin cutar wanda bai gani ba amma ya haƙura har Allah ta'ala ya bashi nasara akan abokanin gabansa kuma dukkan wanda ya haƙuri Allah zai bashi nasara a rayuwa in ka ga mutum bai samu nasara ba to bai haƙura ba ne amma in ka yi haƙuri to yau da gobe kuma sai ka ga insha Allah kai ne da nasara matukar akan gaskiya kake ko da ana cutar da kai dare da rana wataran Allah ta'ala zai kawo ƙarshen abun ya zama kuma kai ne wato ainihin mai nasikin suratul furqan ubangiji ta ce wa kana na likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin haka nan muka sanyawa wato kowane annabi abokin gaba daga cikin mujurmai wato masu sabawa Allah subhanahu Ta'ala muka sanya musu abokanin gaba wannan jarrabawa ne duk abin da ka tashi kana yi na kirki to shedan shi baya son wannan abu to sai a samu wasu kuma da Allah zai jarrabe ka da su su dinga musguna maka suna cutar da kai domin a ga zaka iya zaka ci gaba da yi ne ko zaka bari inda gaske kake ko da dadi ko ba dadi zaka ci gaba da yi to haka Allah yake jarraban annabawan har su ci nasara akan mutane su to haka Allah yake jarraban masu kira zuwa ga tauhidi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai magada annabawa kuma sai an samu wasu wanda suka suka addabe su wasu yan adawa wanda za su dinga cutar da su ta kowane hali suna batar da su suna ainihin karyata su suna nuna cewa akan bata suke suna musu walakanci amma ana tafiya ana tafiya nan kuma sai ka ga ubangiji subhanahu wataala ya ba su nasara yanzu farkon da da'awan sunna a nan kasan da aka fara yin ta wanda suka fara sun sha wahala ba irin gaba da adawa da basu gani ba ba irin tattaure su da bayi ba da kama su da cutar da su da buya amma yau da gobe ana tafiya har abun ya zama kuma tarihi yanzu in kana kira zuwa ga sunna to kai ne mai yawan mabiya wani yanzu yana tallata bidiyansa sai dai ƴaƴansa ko wanda dama suke cikin bidiyan galibi amma sunna ita ne take karbuwa ita ne kuma take ci gaba to amma kafin fa ta samu wannan ci gaban akwai wanda suka yi gwagwarmaya suka sha wahala suka share mana hanyar da tana da kaya da duwatsu da ramuka suka yi gwagwarmaya suka aka aka ji musu aka cutar da su suka yi ta hakuri suka share hanyar mu ko muka zo daga baya muka bi hanyar bayan ta zama kwalta muka ci gaba da wa'azi ana kira zuwa ga addinin Allah kuma addinin Allah ya samu karbuwa shi yasa har duniya ta tashi su na farkon suna da lada duk da'awar da aka yi na sunna ta samu karbuwa to suna da lada domin su ne me su ne ainihin suka kafa abun su ne tushe su ne mutaqaddimun walau qabla mabkaha bakaitu sababatan shafaitu نفس قبل التندم ولكن dalil قبلي فحي دليل بكاء بكاها فقلت الفضل للمتقدم to da haka wanda ya rigaye ka to yana da falala kuma a kanka wasu ma sun rasu ana cikin tsakiyar gwagwarmayan kafin abubuwa su yi seti wasu kuma a ƙarshe ƙarshe to duka dai wannan jarrabawa ne na ubangiji ta'ala kamar yadda yake jarraban annabawansa haka yake jarraban masu kira zuwa ga wato ainihin addinin Allah zaka sha zagi ta kowane bangare zaka sha tsangoma zaka sha adawa ba gaira ba dalili mutum ya san cewa akan gaskiya yake amma kuma sai ce baya tare da kai zai dinga bata ka yana cutar da kai amma in kai hakuri wallahi zai zama tarihi duk wa'annan abubuwan sun zama tarihi a da kan kaman ka dauki garwa shine ka rike a hannunka bangiji wa ta'ala yace kowane annabi yana jarraban sa wato ainihin da makiya wanda za su dinga gaba da shi a cikin kissan manzon Allah sallallahu alaihi sallam wahayin da aka masa na farko zo jin Khadija bayan an masa wahayin iqra bismi rabbikal ladzi khalaq خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم kamar da ya zo hadisin Bukhari da Muslim manzo sama ya zo wajen matarsa Khadija yace zammiloni tace zammiloni yace zammiloni zammiloni ku lullube ni ku lullube ni aka lullube shi daga baya yi bayani cewa wani ne ya zo masa ya matse shi yace yayi karatu yace bai iya bai matse shi har sau uku sannan ya bashi wannan karatu yace ni khashitu ala nafsi yace na tsoracewa kaina kada ko wani bala'i ne zai faru da ni matarsa Khadija ta ce ah, kalla la kalla ku abada Allah ba zai kaskantar da kai ba har abada saboda kana sadar da zumunci kana yin gaskiya a magananka kana da riƙon amana kana karrama bako kana ɗaukan nauyin al'umma kana taimakon wanda ya shiga halin kakani kai duk wanda ya siffantu da irin wannan dabi'un Allah ba zai walakanta shi amma mu tafi wajen dan uwana warakatu bin Nawfal suka je wajen warakat bin naufal sai bayani cewa wannan abin da mijina ga abin da ya faru da shi shike ne sai ya bayani ya bayani ga yadda aka zo masa shike nan sai ce masa ai hazan namusu allazi nazala ala musa wannan ai mala'ikan da ya saukar wa annabi musa ne to da ka zama annabi wannan wahayi ne ba aljani bane wahayi ne to sai a lokaci ya faɗi ba guda biyu yace wa in yudrikni yawmuka la ansurannaka nasran mu'azzara in lokacin da ka zama manzo ina raye to zan taimake ka taimako mai karfi mana zan musulunta in bi ka kuma in taimaka maka sannan sai sake cewa laitani hayyan ina ka qaumuk ina ma ina raye lokacin da mutanen ka za su fita kai daga makka su koye ka daga makka wannan babbar magana ne garin ka da aka haife ka ka saba da shi ba ka so ka fita ba sai dai in baka samu yadda kake so ba manzo sama sai ya ce awu mukhrijiyahum yanzu fidda ni su za su kore ni to sai warqatu bin nawfal yace ai babu wani mutum daga cikin annabawa da ya zo da irin abun da ka zo da shi nan illa udiya ba sai an yi gaba da shi wata riwayan illa udiya sai an cutar da shi ma'ana duk wani annabi da ya zo da irin abun da ka zo da shi nan to a yana samun abokanen gaba to da haka mutanen maka za su yi gaba da kai kuma abin da ya faru kenan suka yi gaba da shi har suka kore shi daga garin makka din ya yi hijira ya koma garin madina amma dai a ƙarshe da ya haƙuri ya ci nasara a kansu ya sake dawa makkan ya kore su ya mallaki garin makkan makka ya zama ta zama gari wato ta zama daular musulunci tana karkashin sa to haka nan me wa'azi kada da ka fara an fara tsangoman ka an fara maka sharri an fara cutar da kai sai kuma ka ce kai wannan ba za ka iya ba ka daina to ba za ka kai labari ba amma idan kai hakuri duk abin da ake maka wallahi tallahi zai zama tarihi in dai ka tsaya akan gaskiya sharaɗi dai ya zama don Allah kake kuma gaskiyar kake faɗa ba sauran ka kake faɗa ba wala sai ka ci nasara akan duk wani wanda yake son yaga ga bayan ka yana raye zai ga cewa da ka tana ci gaba amma in baka yi hakuri ba shikenan dama jarrabawa ce wanda ya hakuri shi zai ci nasara wanda bai ba kuma ba zai ci nasaran ba haka Allah ta'ala yake jarraban annabawansa bangiji ta'ala yake shayatin al-insi wal jin abokanin gaban wato shaidanun mutane da aljani wannan badali ne wato badali ne na aduwan Za ka ce abokanin gaba sai ka ce shaidanun mutane da aljani wannan shi zai na maka kalman adu tana zuwa mufradi tana zuwa jam'i kaga anan jam'i ta zo kenan ba sai an ce a'ada Allah ba ko a aduwan abokanin gaba haka zaka fassara shi sai aka ce shayatin al-ins wal jinn shaidanun mutane da aljani haka wata ra'ayin alladhina ma la tattakhidhu aduwi wa aduwakum auliya shi ma jam'i ne kar ku rigi abokanin gabana da abokanin gaban ku auliya a masoya kaga sai aka kawo jam'i a siffan ko abin a halin saboda aka kawo mafulu sanin kai afwan to kaga kenan kalman a nan? wato jam'i ne abinda ake nufi da shaidani shine kullu man kharaja an nadhirihi bishar duk wani halitta da ya fita daga irin ire-irensa da sharri to sunansa shaidani ma'ana shi ga yanda simfinsa yake tafiya in mutum ne ga yanda mutane suke to shi kuma sai ya zo da wani sharri to sai a ce shaidan ne idan aljani ne ga yanda suke tafiya shi kuma sai ya zo da wani sharri sai a ce shaidani ne idan dabba ce haka sauran dabbobi ga yanda suke ita ko baka saka matso kusa da ita ba to shi kenan ta zama shaidan to da haka kowane irin abu akwai shaidanu a cikin sa shaidan ɗin shine wanda shi kuma ya zama kangararre ya zama mara albarka ya zama mai son sharri ba mai son alkhairi ba to ko a mutane ne sai a ce wani shaitan ne in a dabbobi ne wannan dabban shaitan ne a ce idan a aljani ne sai a ce shaitan ne to da haka da zaran an ce shaitan na aljani to ana nufin wanda wato yake da taurin kai kuma yake da sharri da haka babu mai gaba da annabawan Allah sai shaitanun mutane da shaitanun aljami su suke gaba da annabawa amma masu kirkin mutane da masu kirkin aljani sukan suna son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna imani da shi suna ainihin karrama shi da daraja shi mujahid yake kuffaru jinni shayatinun yuhuna ila shayatinil ins kuffara jin zukhruf alqawli ghurura yace kafiran aljani shaydanu ne suna yi wa shaidanun mutane wahayi wato su ne kafuran mutane na ƙayatacciyar magana don su ruɗa su su kau da su daga addinin Allah wato shaidanin aljani su suke sa wasu wasi ga shaidanun mutane sai su kama gaba da annabawan Allah su kama gaba da gaskiya sai zama ba sa son gaskiya ma yakanta suke yi a cikin dai suratul an'am a can gaba Allah ta lace wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in atatumuhum innakum la mushrikun shaytanu suna yi wa waliyansu wato wahayi domin su dinga jayayya da ku idan kuka bi su za ku bata za ku zama mushrikai wato idan kaga mutum yana kan bata kuma Allah ba shi wani wasu kalamai yadda zai zo iya batta mutum gashi ba akan gaskiya yake ba amma yanzu ya kafa mimbarinsa yana wa'azi sai ka ji yana ta kama ka wasu misalai wanda za su kama za su kama hankalinka ya kawo wannan in an tambaye shi wannan ya faɗi wannan kuma akan ƙarya yake to shedan ne yake masa wahayin abin da zai faɗa sai ya kawata magana sai ya jefa masa ita a wasu wasi shi kuma sai ya faɗe ta kai baka sani ba sai ka ɗauka a ah, wannan mutum akwai ilimi akwai basira alhalin ba haka bane zai iya yiwa ya zo ya kada wani ma a mukabala wanda yake akan gaskiya amma wallahi akan barna yake shedan ne yake masa wahayin abin da wato ainihin yake faɗa to sa Abdullahi bin Abbas da aka ce masa ga Muhtar nan yana da awan annabi ne akwai wani abin nan na sha ba da wannan kisa wanda lokacin da aka kashe Husaini ya tashi yace sai an dauko fansan jinin wato manzo Allah ta sama wato jikan manzo Allah ta sama yayi ta bala'i yayi ta bala'i ya tare jama'a a karshe sai ce musu shi annabi ne sai ce an masa wahayi sai aka ce Abdullah bin Abbas Muhtar ya ce an masa wahayi annabi an masa wahayi sai ce gaskiya ne sai hankali ya tashi ya gaskiya kuma yake to ai wahayin kala biyu ne akwai wahayin Allah akwai na akwai na shaitan sai karanta wannan ayan wa inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum shaytanu suna yi wa su wato masu son su wanda suke bauta musu wato wahayi don su zo su yi jayayya da ku shi yasa sai ya faɗi magana kare sa kuma daga ina take ma saboda shaitan ne ya jefa masa wannan maganan a zuciyarsa kawai sai ya faɗe ta saboda haka wanda suke wanda shaidanu suke wa wahayi suna da yawa saboda haka kar mutum ya zo ya ruɗe ka da wata basirarsa alhalin ɗan bid'a ne alhalin mutum ne mai kin gaskiya don ya zo yana da wata yar basirarsa yana ta magana wanda hankali zai kama to kar ka ɗauka kuma wai yana kan shirya ne a'a shaitan zai iya masa wahayin da zai dinga yin wa'annan abubuwa ne. alhalin ko ba akan gaskiya ke ba akan ba akan shirya ke ba ita shirya tana ka tana ga alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu kira izuwa ga alqur'ani da sunna sune waɗanda suke akan gaskiya ko da ko mutum bai da fasahar magana in dai ya kira ka zuwa ga abin da alqur'ani ya faɗa da sunna to wannan shine wanda zaka bi komin fasaha mutum da basiransa idan yana kan barna to shirme ne wannan abun ba fasaha bane ba basira bane shedan ne kawai yake masa wahayi yana son ya badda wato ainihin bayin Allah Allah ta'ala ya ce walau sha Allahu da Allah ta'ala ya ga dama walau sha rabbuka da ubangijinka ya ga dama ma fa'aluhu wallahi ba za su iya yin wa'annan abubuwan ba su shedanun kansu ba su yi su yi ba to amma jarrabawa ne dan Allah ya jarrabe duka don ya ɗaukaka wato ainihin darajanka adawan da suke yi da wa'annan maganganu da suke faɗa wa annabawa Allah ta'ala ya da su hikima ne na ubangiji subhanahu ta'ala don ya jarrabi annabawan ya ƙara ɗaukaka darajansu amma da Allah ya ga dama ba su isa su yi wannan ba to shi yasa Allah ya jarrabe ka da wani ko da wani dan iska ko da wani makiyin Allah ko da wani wanda baya son gaskiya to hakuri za ka yi har ka haye wannan jarabawa domin wannan kuma ɗaukaka ne za ta zama daga baya mihanul fata yukhbirna an fablil fata annaru mukhbiratun bi fablil anbari wato jarraba da Allah yake jarraban mutane ko mutum da shi yana iya zama ɗaukaka a gare shi shi yasa idan ka bi tarihi kamar yadda Allah ya jarrabi annabawan kuma ya jarrabi sahabbai ya jarrabi tabiya ya jarrabi tabi'u tabi'ina ya jarrabi malamai magabata kowa da irin jarrabawan da Allah ya jarrabe shi amma kuma sun haye wannan jarrabawan a ƙarshe sun zama sune masu wato a ainihin nasara so da haka kada ubangiji ta Allah ya jarrabe ka saboda kana kan gaskiya ka ɗauka cewa Allah baya son ka ne a ina son ya ɗaukaka darajan ka ne domin ya jarrabi annabawa ashaddu nasi bala'an al-anbiya'u thumma salihuna thumma al-amsal fal-amsal wanda yafi kowa shiga matsala da jarrabawa rayuwa su ne annabawa sannan mutanen kirki sai masu bi musu sai masu bi musu ubangiji ta ala ya ce fazarhum ka tale su wa ma yaftarun da abin da suke kirkira na ƙaryata annabawa da kuma ƙaryata gaskiya ka jale su duk cutar da kai da suka yi kai hakuri ubangiji ta ala zai taimake ka kuma zai baka kariya nan gaba ba su isa su matso kusa da kai ba ma wallahu ya afi muka minan nas Allah ta'ala ce Allah zai kare ka daga mutane daga sharrin mutane tun daga nan shikenan ba wanda ya zai cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da haka mutum yayi hakuri ko da akwai wahala na wajen riko da addini ko da awa a ƙarshe dai in ka kura zaka cimma burinka la aftahilanna sa'aba aw udrika almuna wa man qadat al'amalu illa lisabirin duk abu mai wahala ma sai na mai da shi mai sauki har sai na riski burina sai na cimma burina ba mai cimma burinsa sai wanda yake mai haƙuri sai Allah ta'ala ce mai ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون بنجد تعالى ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة wayannan maganganu da shaidanu suke wa kafurai wahayinsu ko wasu wasinsu su zo suna faɗa duk wanda ya imani da Allah baya sauraron su ya san shirme suke yi to amma su waye masu sauraron shine Allah zai gaya mana walitasgha ilayhi afidatul ladina la yu'minu bil akhirah wanda a ƙarshe zukatan waɗanda ba sa imani da ranar lahira ne suke karkata zuwa ga wannan maganar su saurare ta amma wanda ya yi ma da Allah lahira ya san shirme ne da zarar mutum ya zo yana shirmensa ka san shirme yake yi to amma wanda bai yi imani ba to zuciyarsa sai ta dinga karkata zuwa ga wancan barnan saboda haka sai ya dinga jin wannan shikenan sai a dauke hankalinsa kawai sai kaga ya zama wani abu daban ubangiji ta lati wali yardahu a ƙarshe za su zo su yarda da shi za da akiba ne duka wannan za su zo su yarda da maganganun da shaidanun suke wa kafirai wahayi wali ya domin su tsururuci ma hum muqtarifuna da suke tsururuta wato suke aikatawa na manya-manyan laifuffuka saboda haka a ƙarshe sun yadda da wannan wahayin shaidan din ai ƙarshe za su yi shirka za su yi kafurci za su suna saba Allah subhanahu wataala amma fa ƙarshen ƙarshen bai zai musu kyau ba shi za a je a jefa su a wutar jahannama saboda haka idan kana biyewa kafurai waɗanda ba su yi imani da Allah subhanahu wataala ba to kai ma za ka zama kafuri ka zama mai shirka ka je ka fada cikin wutan jahannama inda suka fada domin dukkan wa'azi na bata ko kira zuwa ga shirka ko bata to zukatan waɗanda ba su yi imani da Allah ba su ne suke karkata zuwa ga wannan su dinga yarda da barnan da ake tallata musu amma waɗanda suka yi imani da ranar lahira to su babu ruwansu da wannan to za ka mumini ko ko ko waiwayawa zuwa ga wannan baya saboda imanin da yake tare da shi to amma dukkan wannan imanin da ɗan adam ko mumini yake tare da shi wala ba ya samun kuwa sai in kana zuwa wurin wa'azi sai in kana zuwa inda ake karantarwa ana karantar da kai tare da dalilai na alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma in ba ka bai yanzu nan za a zo a dauke ka ai bidiyoyi da suka zo suka mamaye garuruwa mu dole shin karantarwa ne da bidiyan ta zo kawai sai aka dinga rungumanta amma da tun farko an samu waɗanda suke karantar da mutane suna kiransu zuwa ga tauhidi da sunna a masallatai irin yadda ake a 'yan shekarun nan yanzu ai da da bidiya bata samu gurbin zama ba amma Allah ya jarabe mu san da bidiyan ta zo sai katutu sannan ahlus sunnan suka taso to dan nan ne aka dinga gogormaya ana ta gogormaya amma dai alhamdulillah an cimma nasara ko a yanzu an cimma nasara to ubangiji subhanahu wataala yana gaya mana nan duk wanda imaninsa tabbatacce ne to bata ba ta da gurbin shiga zuciyansa sai dai don imanin naka bai kahu ba to nan kan yanzu za a ja ka me zai sa imanin kai kahu? ka je inda ake fassara maka ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi abinda wani ya fata aminci daya kai in za yi awa goma ana maka bayani ko girgiza ba za ka yi ba saboda akwai asasi da aka sa maka na tauhidi da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zuciyanka an riga an kafa maka akwai bumabumai da aka karantar da kai na kariya daga bidiyoyi da shirka wanda ana kawo su bom din zai tashi je tarwatsa wa'ancan shirmin na badda mutane da shigar da su zuwa ga halaka saboda haka dole sai akwai karantarwa sai mutane suna zuwa wurin wa'azi kafin imanin su ya gama tabbata sai Allah ta'ala ya tsiri أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وبنجدي تعالى أفغير الله أبتغي حكما yanzu wani Allah ne zan je in nemo ya mana hukunci a lokacin da kafurai suka ce wa manzon Allah ta sama to wannan rikicin da muke yin ka je ka nemo ne zai mana hukunci mana waye ne akan gaskiya mu ne akan gaskiya ko kai ne akan gaskiya to sai manzon Allah ya ce yanzu wani Allah ne zan je in nemo ya zai mana hukunci wa huwa allazi anzala ilaykumul kitaba alhalin Allah ta'ala shine ya saukar muku da littafi daga sama ga alqur'ani nan shi zai mana hukunci amma ba wani daban zan je in kira kuma ya zo mana hukunci ba Allah ta'ala shine mai yin hukunci ya saukar muku da littafi mufassalan mai bayani talla talla tare da hujjoji dukkan wanda yake son shiriya zai samu a cikin wato ainihin alkur'ani duk bayani da kake bukata wanda za a yi maka ka gane gaskiya inda take alkur'ani ya gama yi saboda haka in dai baka shiryu da shiryan alkur'ani ba to kaga ba za ka shirya ba kenan fa bi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun to da magana ne bayan alkur'ani mutum zai imani in bai imani da alkur'ani ba to da haka alkur'ani shine kundin da Allah ta'ala ya aiko mana daga sama idan ka fahimce shi ko ka saurare shi zaka samu shiriya in ko baka saurare shi ba to kata zaka yi manzo Allah ta so yace ba zan nemo wani mai hukunci ba sai Allah subhanahu wataala shine zai zo ya mana hukunci gashi ya saukar mana da littafi wallazina atainahumul kitaba waɗanda aka ba su littafi kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yahudu da nasara ya'lamuna sun sani annahu munazzalun min rabbika bil haqq cewa wannan alqur'anin abun saukarwa ne daga wajen ubangijinka da gaskiya sai dai su ki fada amma yahudu sun karanta ahbarul yahud wato malamin yahudawa sun karanta a taura manzon Allah ta sanama dai zo kuma dai zo da alqur'ani haka nan malamin nasara sun karanta injila Manzara kuma zai zo kuma zai zo da alkur'ani sun sani alkur'anin gaskiya ne sai dai su ki gaya mutanensu saboda wata mummunar manufansu da son zuciyarsu ko cuwacuwansu irin tan alherin da mabiya suke ba su fala na min almumtarin kar ka kasance daga cikin masu shakka ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam alqur'ani daga Allah ne ba a wani ne ya zo ya tsara shi ba kuma yahudu da nasara sun sani sai dai suke Allah suke fadan gaskiya Allah ta'ala ya ce yanzu wani ka gaya musu ya rasulallah. cewa wani mutum daban ne zan nemo ya zai mana hukunci ba Allah ba subhanahu wata'ala bayan ga Allah ta'ala ya saukar da alqur'ani ya bayyana gaskiya daga barna to me kuke nema kuma alqur'ani ya isa kitabullahi bainana wa bainakum ga alqur'ani shine tsakanin mu da ku duk mai neman shiriya ya zo a karanta masa alqur'ani to Allah ta'ala sai ce kuma su yahudawa sun sani ai abdullahi bin salam da bai yahudiya ne musulunta ba abin bai sani ba na asaura in sun zo sun ce a ah, babu asaura sai ce akwai ba haka ba ne sai ce haka ne akwai shi a taura tun da ya riga imani so da haka malamin yahudu da malamin nasara yan cuwa-cuwa ne duk wani siffa da aka faɗa a taura ko injila na manzala ta sun ɓoye wa mutane su ba su gaya musu ba ba sa faɗa duk inda gaskiyan take mai tabbatar da imanin mutum da manzala ta sama ya karanta a taura da injila to sun boye ba su gaya wa jahilin su ba jahilan kuwa ba sa karatu ba sa karatu saboda haka sai a karanta wani abu a tsallake wani abu a karanta wannan a tsallake wannan to kare na wannan shine tuwa-tuwa wannan shine abin da ke faruwa har a yanzu a cikin wannan al'umma malamin sunna suna fassara alqur'ani daga bakara har na su yi bayanin sa su karantar da kai hadisin manzala ta sama ko kwate ba sa tsallakewa amma wallahi malamin bidi'a ba za su iya maka wannan ba ko sun iso wata aya sai dai su mata wato tawili ko su mata fassara wani iri su wuce kawai ba wani karin bayani ko su mata tawili ko su tsallake ta ballanta na hadisin Manzala ta sama kan ina suke karanta kuma ina suke karanta su to da ba za su iya maka bayani duk abin da shari'a ta zo da shi ba sai dai abin da zai goyi bayan bidi'an su saboda murɗa shi da za su yi da suka samu kofa za su iya canja fassara ko canja tafsiri domin ya goyi bayan abin da suke a kansa na bidiya to za ka ga kullum shi ake maimaitawa idan ka bi karatun yan bidiya za ka ga a wuri ɗaya ake yawo zagayawa ake wuri ɗaya abin da gaya ma yau gobe ma shine ne jibi ma haka to kaga abu ɗaya ne ake a kansa amma in ka bibi malamin sunna kuma gaba gaba ake yi in an karanta wannan a wuce wannan in an sauke wannan littafin a sa wannan in an sauke wannan tafsirin a dawo wannan saboda haka kullum sabon abu za ka dinga samu ba inda ake tsallaka don ba inda kake tsoro dama kai baka da wata aqida alu sunna sai abin da ya tabbata a Qur'ani da hadisi kaga ba za ka ji tsoron fassaran aya ba ba za ka ji tsoron fassaran hadisi ba don dama kai baka dauki aqidan ba ma sai daga ayan ko hadisi amma wanda ya je rungumo ko wasu munanan aqidu sai aka kalubalance shi aka ce hatu burhanakum in kuntum sadiqin ku kawo dalilan ku inda ga kuke yi to shine wasu ayoyi suke tsore ta in ya fassara ya san cewa abun zai wargaza abun da yazo da shi ya san bai da dalili a Qur'ani ko hadisi to wannan fa sai dai a dinga kafa kafa ana tsallake nan ana dan yin wasu dan bayanai haka a wuce ba tare da an yi bayanin hakikanin abun da ayoyin suka kunsa ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda bai da tsoro a wajen karantarwansa sai wanda yake bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk wanda yake bid'a to a tsorace yake kara iso wata ayar a tsorace yake kara iso wani hadisi saboda dama ya riga kafa sa kafin ayar to kuma sai yana kokarin ya kari to aya ko hadisi da zai wato ainihin karfafa sa yana tsoron wata aya ko hadisi karta tarwata aqidan wannan shine bambancin masu kira zuwa ga tauhidi da sunna da masu kira zuwa ga wato ainihin bidiyoyi Allah ya tawaje bangiji ta lati fala takunanna minal mumtarin kar ka kasance daga cikin masu shakka ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam to kaga wannan abu ne wanda bai zai faru ba amma Allah ta'ala yake ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kar ka kasance cikin masu shakka manzo Allah ba shakka ma'asumi ne bai zai taba sabawa Allah ba to kenan wannan ana ga manzo Allah sama ne domin mu wato kamar ka ce ana tauna tsakuwa ne don aya ta ji tsoro kar ka yadda wani ya sa maka shakka a Qur'ani karka yadda wani ya sa maka shakka a imanin ka ko a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi a cikin suratu yunus ubangiji ta lati fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayk fas'al alladhi fas'al alladhina yaqra'una alkitaba min qablik laqad ja'aka alhaqqu min rabbika fala takunanna min almubtarin idan ka kasance a cikin shakka a cikin abin da muka saukar maka to ka tambayi wa'inda aka saukar waje ta tafai kafin ka mana ai gaskiya ya zo maka da gojin ubangijin ka karka zama daga cikin masu shakka ya rasulullah in kana shakkan alqur'ani nan ba gaskiya bane ka je ka tambayi wa'inda ka saukarwa at-taura da injila za su gaya maka cewa alqur'ani gaskiya ne karka kasance daga cikin masu shakka manzala sama zai shakka ne shi yasa yazo a hadisi yace la ashukku wala as'alu ba na shakka kuma ba zan tambaya ba to kaga kai ake gaya wa kenan kai ake gaya wa at-taura da injila sun gaskanta alqur'ani akwai gaskanta alkur'ani a cikin su alkur'ani babu shakka la raiba fihi ba shakka daga wajen Allah subhanahu wataala yake to in kana shakka sai ka tsaya ka tambaya sai a gaya maka amma duk wanda ya ji karatun alkur'ani ya san ba dan adam ne ya shi ya san ba maganar dan adam bane maganar Allah ne subhanahu wataala duk lokacin da aka karanta shi sai ka ji shi kaman sabo in an fassara maka kamar sabo mu'jiza na alqur'ani wajen karatunsa da wajen kuma bayyana ma'anoninsa to ubangiji ta ala kada ka kasance daga cikin wato ainihin masu shakka sai Allah ta ala yake watammat watammat kalimatu rabbika sidqan wa ajla la mubaddila li kalimati wa huwa as-sami'ul 'alim ubangiji ta ala yake watammat kalimatu rabbika kalman ubangijinka ta cika sidikan wajen gaskiya cikin abun yake alkawari zuwa gare shi cewa idan ka kaza za ka samu aljanna za samu rahmar Allah subhanahu wata'ala Allah baya karya duk abin da ya ga maka gaskiya ne wa adalan kuma kalmar Allah ta tabbata ta cika da adalci a wajen adalci cikin abin da yake hukunci duk abin da ya hukunta akwai adalci a ciki babu zalunci cikin lamarin Allah Lamu mubaddila li kalimati li kalimatihi babu mai canja karmomin Allah ya dauke su daga gaskiya da adalci babu wannan wa huwa samiu Allah shine mai jin maganganun bayinsa al masanin ayyukan bayinsa karma Allah ta tabbata gaskiya ne duk abin da Allah ta'ala ya faɗa duk abin da ya hukunta kuma tabbas haka al'amarin yake tsakada yake duk labarin da Allah ta'ala ya bayar wato akwai gaskiya a cikinsu babu wanda ake shakka in kai shakka kuma ka kafurta duk abin da Allah ta'ala ya nemi a yi to akwai adalci a ciki domin Allah ta'ala baya ba da labari sai labarin da ya zama tabbas wanda babu shakka a cikinsa baya ba da umarni sai idan umarnin nan akwai adalci a cikinsa wato akwai amfanuwa ga bayinsa sai ce ku yi kaza duk abin da Allah ya ce kai to akwai alkhairi a cikinsa ne amma in sharri ne kaga bai maka adalci ba kenan yadda kai sannan duk abin da Allah ta'ala ya hana to akwai barna a cikin abun akwai cutarwa shi yasa ya hana shi yasa baya hana abu sai in akwai barna a cikin sa inda zai hana ka yin abu kuma ya zama akwai alkhairi a cikin abun abun alkhairi ne da sai zama ya zalunce ka so da haka Allah adali ne wajen umarninsa da haninsa kaza in ka ji ya ayi to akwai alkhairi a ciki ka bar kaza in ka ji ya ka bari to akwai shari a ciki shine ma'anan wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala kalma ubangijinka ta tabbata wajen gaskiya da kuma adalci to wannan kuma imani kuma yana kewayawa kan wayannan abubuwan ne kuma da ibnu kayyim yake faɗa a cikin miftahu dari sa'ada yace wal imanu yaduru ala aslaini يدور على أصلين عظيمين ويتبعهما أصلان آخران تصديق الخبر Imani yana kewayawa kan asali guda biyu. Kuma wasu asali biyun suna bin su. asali na farko tasdiqul khabar duk abin da Allah ya faɗa ka gaskanta don ba ya faɗa sai gaskiya duk abin da manzon sama ya faɗa ya inganta ya faɗa ka gaskanta don ba ya faɗa sai gaskiya sannan wata'atul amri da bin umarnin Allah da bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce kai kai ya ce ka bari ka bari ya ce manzon sama ya ce kai kai ya ce ka bari ka bari wannan shine imani ka gaskanta labaran da suka bayar sannan kuma ka musu ɗa'a cikin abin da suka ce kai ko ka bari to sai ce waɗannan abubuwan ba za su tabbata ba sai an samu asali guda biyu asali na farko shine bazlul juhudi fi raddi shubuhati allati tuhiha shayatinul insi wal jin wato ka ba da iya kokarin ka wajen raddi wa shubuhohi shakka wanda shaidanun mutane da aljanu suke yin wahayin su a wajen gaskanta labaran da kisoshin da Allah ya bayar labarin alkiyama labarin al'ummatan da suka gabata ko wanda za su zo yanzu to idan ka biye wa kanun mutane da aljani sai su sa maka shakka a ciki sai zama ba za ka iya gaskanta qur'ani da hadisi ba to ai ma wannan akwai ma dan matsala akwai kaza akwai kaza to dole sai ka zama kana da ilimin da za ka iya maida martani akan wannan shakkan a zuciyarka in baka da shi kuma ka tambayi malamai sai su maka bayani in ba haka ba za ka kubuta daga addinin ka ba فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه abinda imamu tahawiya tana tsida alaƙidatu tahawiya yace ba wanda zai kubuta daga addininsa sai wanda ya sallama wa Allah ya sallama manzon Allah sallallahu alaihi kuma duk abun da ya rikice masa ya koma wa malamai wanda suka san abun yace ni fa na samu matsala wajen aya kaza ban gane ba wajen kaza yaya zan yi mi menene ake nufi sai su rore maka wannan rikicin malamai ahlus sunna kenan ko in ka je wajen dan bidiya koran ka zai yi zai iya maka bayani yadda ya kamata ba saboda haka da kayi bayani zai ta wannan ai an riga an warware malai magabata sun warware wannan matsalar wannan ayan tana nufi kaza wacce ayan ma kaza take nufi hadisin ne yana nufi kaza wancan hadisin kaza ne ai hadisi ya fassara abin da Allah ta'ala yake nufi a wuri kaza da kaza shikenan ka samu waraka daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ka samu irin wannan ilimi wannan ilimi ko ana samun sa daga wajen ahli sunna da littattafan ahli sunna sannan abu na biyu shine mujahadatun nafsi fi daf'i shahawati allati tahulu bayna al-mar'i wa bayna kamali sa'a sai ka yi ka kuma wajen tunkuɗe sha'awa wanda take tare ka tsakaninka da cikakken da'a wa Allah subhanahu wata'ala da manzon Allah wato doni abu na sha'awa na son zuciya ka ajiye shi a gefe ka bi umarnin Allah ka ka hannu daga abin da Allah ta'ala ya hana amma in ka biya wa son zuciyanka to addinin ka ba zai cika ba to imani yana kewayewa akan wannan abu ne wannan kuma shine ma'anan siddiqan wa adalan ka gaskanta abinda Allah ya zo da shi abinda manzon Allah ta sama ya zo da shi sannan kuma ka bi ka yi musu biyayya shine ka yadda da adalcin Allah kenan in sun ka ce ka yi ka yi idan suka ce ka bari kuma ka bari domin Allah ta'ala baya umarni da alfasha ya amuruhum bil ma'rufi wa yanhamu 'anil munkar Allah yana umarni da kyakkyawan aiki yana hana munanan aiki ne inna la ya'muru bil fashai Allah baya umarni da alfasha da abun da yake mara kyau shi yasa yace la mubaddila li kalimati babu canji ga kalmomin Allah ba wani abu wanda ba wani wanda zai zo ya canja hukuncin da Allah ta'ala yi ma'ana la mu'aqiba li hukmihi ba mai bibiyan hukuncin sa ko a duniya ko a lahira Allah ya riga hukunci akwai wanda zai zai ce wannan bai yi ba hukuncin Allah nan bai yi ba kaza za a yi babu wani ko a nan duniya in yi ko a lahira to kaga kenan ba mai canja kalmominsa ubangiji subhanahu wataala saboda haka Allah ta'ala shine wa huwa sami'u shine mai jin duk abin da bayansa suke fada. ko a sirrance ko a bayyane in alkhairi ko sharri ka fada Allah yana jin ka kuma zai maka hisabi ranar kiyama al'alimu shi yake ganin ayyukan bayansa ko a boye ko a sarari ko mai kyau ko marar kyau kuma yana jiran ka zai maka hisabi akan wannan saboda haka ka ji tsoron Allah a cikin abubuwan da zaka faɗa Allah na jinka ka ji tsoron Allah a cikin ayyukan da kake aikatawa ubangiji Allah yana sane da abin da kake aikatawa yana ganin ka kuma zai yi maka hisabi kai sai Allah ta Allah yake وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ Ubangiji subhanahu wa ta’ala ya ce wa in tobe aksara manfil arzi, idan ka bi mafi yawan wanda suke bayan ƙasa wanda suke duniyan nan, yubin luka za su ɓad da kai an sabi ga barin tafarkin Allah. idan ka ce za ka biye wa yawan mutane to bata za ka yi galibi mutane bata tuni ba a kan shirya suke ba kaɗan ne suke kan shirya in yattabi'una illa zanna ba komai suke bi a harkan addini ba sai zato ai kaza ma dai zama kaza kaza ma kaza ne amma ba dalilai suke bi ba zato ne kawai wa hum illa ya yakhrusun ba komai suke ba ba sai karya su dinga dangantawa Allah abinda da bai faɗa ba ai Allah ma ya ce kaza ai Allah ma ya ce kaza ko kaza yake nufi alhalin ba haka bane su kenan zuwa za ka bi kaɗan wanda suke kan shirya yan kaɗan wanda suke kan shirya saboda haka al'amarin addini ba da zato ake yin sa ba ana yin sa da hujja ne daga alkur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kafirai su takalidi suke yi zato da bin iyaye wai cewa a iyayensu sun bauta wa gumaka saboda haka ai ita ne shirya inda shirya ne da iyayensu sun gane a a ita shirya ba haka take uba sai bai zama bai gane ta ba da ya gane shirya daga Allah ne Allah Allah ne mai shiryar da mutum So da haka wannan zaton da suke yi da wannan jayayya da suke cewa suna nan akan abin da iyayensa suke yi suke kai, to ne ya da su kuma fi yawan mutane akan wato ainihin haka suke So da haka haka nan ma kuma jayayya da suke yi akan halal da haram su dinga jayayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda bin zato manzon sama ya ce Allah ta'ala ya haramta mushi sai suka ce ah ya za ka haranta abin da Allah ya kashe ka halatta abin da ɗan adam ya kashe wai ai mushe Allah ne ya kashe shi shi kuma na yanka wanda aka yanka ɗan adam ne ya kashe to sai ka haramta abin da Allah ya kashe kuma ka halatta abin da mutum ya kashe a wata a wata sigan wato mushe yankan Allah ne shi kuma wanda aka yanka yankan mutum ne ya za ka ce a ce yankan mutum kuma ba za a ce yankan Allah ba kaga wannan shine zato kenan da wahayin me da wahayi kenan shi Allah ne ya ce sai an yanka kafin a ci kaga magana ta kare kenan in kuma ya mutu da kansa ai Allah ma bai yanka shi ba ya kashe shi ne saboda haka ba maganar yanka a ciki sai ce akwai cutarwa a ciki wannan jinin bai fita ba saboda haka kada ku ci to kaga wannan duka wato ainihin zato ne Allah ta'ala ya ce inna rabbaka huwa a'lamu biman yubil hmm? inna rabbaka huwa a'lamu man yadhillu an sabili Allah ta'ala shine ya san me bata ga barin tafarkin Allah wa huwa a'lamu bil mutadin ubangiji ta'ala ne wanda ya san wanda yake kan shirya wato wannan akwai wa'idu ne da wa'adu. Allah ya san wanda yake bata ga barin tafarkinsa ma'ana zai masa mummunan kamu ranar kiyama ma'ana bai buya masa ba duk barnan da ya Allah na ganinsa kuma zai kama shi da wannan Allah ya san wanda yake kan shiriya kaga wancan wa'idi kenan ko wannan kuma Allah ya san wanda yake kan shirya ma'ana ubangiji ta'ala ya yi masa alkawari na rahama da aljanna idan yaje zai samu ma'ana ko a boye ka je kai nafila ko ka kai zikiri ko kai karatu alkur'ani ko kai aikin alheri kai kade ne ka sani ba wanda ya sani to Allah ta'ala ya sani kuma zai maka sakayya a kansa kyakkyawan sakamako ranar kiyama kaga wannan albishir ne kenan so da ka ubangiji ta'ala ba wanda bai san halin da yake ciki ba in me kyau kake Allah ya sani in mara kyau ne Allah ya sani inna Allah kana alaykum raqiba Allah ya kasance mai kula da ayyukanku saboda haka sai kai mai kyau ittaqillaha haythu ma kunta kaji tsoron Allah duk inda kake kada Allah ta'ala ya ganka inda ba a son ganinka kada ubangiji ta'ala ya ganka inda baya son ya ga bayinsa ya ganka inda yake son ya ga bayinsa na gari to idan ka zama shiriyeye shikenan ka samu rabon duniya da lahira gaba daya in ko ka bata kana cikin bata kayi asaran duniya da asaran lahira ubangiji ta'ala ya kare mu da karewansa sai Allah ta'ala ya ce mai fakulu fakulu mimma dhukira ismullahi alayhi in kuntum bi ayatihi mu'minin وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين Ubangiji ta'ala ce fakulu ku ci min ma zukira smullahi alaihi daga abin da aka ambaci sunan Allah subhanahu wa ta'ala aka yanka. Ku ci in dai an yi bismillah aka yanka ku ci in kuntum bi ayatihi mu'minun in kun kasance kuna masu imani da ayoyin Allah. Wato kar ku ci mushe, kar ku ce a ai wannan Allah ne ya yanka, ko Allah ne ya kashe shi wancan kuma dan adam ne ya kashe shi kar ku yi haka Allah ta'ala anan yana gaya mana cewa ya halatta wa muminai duk dabbar da aka yi bismillah aka yanka ta za a ci namanta kenan duk abinda da kuma ba a yi bismillah aka yanka ba ko kuma an faɗi sunan wani ne aka yanka to shi ba za ka ci ba in dai ba sunan Allah aka faɗa ba kun fahimci bayanin idan an yi musulmi yayi yi bismillah yanka dabba ko alul kitabi ba yahude ko wani tsari ya bismillah yanka dabba to ka ci kawai Allah ya halatta maka don su ma an halatta yankan su ko al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amu alladhina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum saboda haka an halatta muku wannan to mafhumin sa shine idan da za a ambaci sunan Yesu ko Jesus sai a yanka to ba za a ci ba in da wani musulmi zai ambaci sunan waliyinsa ko malaminsa sai ya yanka nan ma ba za a ci ba don ba sunan Allah aka ambata aka yanka ba na fata muna fahimta in ka kuskure ka ambaci wani abu daban ka yanka ba sunan Allah ba to ba a ci amma kafirai su suna ci ko sunan gunki suka ambata sai su ci amma musulmi bai halatta ci ba amma in sunan Allah aka ya faɗa aka yanka kuma sai ka ci abunka to yaya kuma idan musulmi ya yanka dabba bai ce bismillahi ba amma bai ambaci komai ba sai shiru sai yanka dabba za a ci ko ba za a ci ba wasu malamai suka ce ba za a ci ba ai Allah ta lace a ambaci sunan Allah in za a yanka wasu malamai suka ce a za a ci ai da Allah ya ce ambaci sunan Allah me ambaci sunan Allah ne maimakon sunan wani ko wani abu daban to kaga kenan mustahabi ne kai bismillah ka yanka suka ce idan bai yi bismillah ba sai yanka za a ci me dalili saboda Aisha radiyallahu anha ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullah wasu mutane sababbin musulunta suna zuwa mana da nama to mu ba sani ba sun yi bismillah lokacin da suka yanka ko ba su yi ba ba mu sani ba don ba su da wani ilimi manzon sama ya ce sammullaha fakudu ko ku yi bismillah ku ci to kaga wannan bismillah ai ba ta yanka bane ko ta cin nama ne ko ta cin abinci ne to sai nuna kenan a sai yin bismillah ba wajibi bane mustahabi ne in ka yi bismillah haka aka fi so idan baka yi bismillah ba da mantuwa za a ci in baka yi bismillah ba da gangan ma za a ci kamar fiskar da dabba alƙilla ne za ka yanka dabba in ka fiskantar da ita gabar za a ci in ma yamma ka kalla ko kudu ko arewa za a ci don fiskantar da ita gabar din mustahabi ne ba wajibi bane ina fatan muna fahimta wannan ita ce fatawan cewa ba in musulmi bai yi bismillah bayan an yanka dabba za a ci ita ce fatawan Abdullahi bin Abbas kuma Imam Shafi'i akan wannan fatawan yake ma'ana akan wannan fahimtar yake to ka yake nan cewa ku ambaci sunan Allah in za ku yanka dabba ma'ana kar ku ambaci sunan gunki ko Jesus ko wani abu amma idan kuka yanka ko ba ku yi bismillah ba kuma za a ci saboda wancan hadisi wato wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada daman cewa za a iya wato cin wato ainihin wancan yankan mutane da ba su yi bismillah ba don inda wajibi ne ko shakka aka ba za a ce ubangiji ta lace wa ma lakum alla taakulu ma zukira rasmullahi alaihi. me yasa ba za ku ci abin da aka ambaci sunan Allah aka yanka ba wa qad fassala lakum ma harrama alaikum alhalin Allah ya yi muku bayani dalla dalla abin da ya haramta muku ya ce kar ku ci mushe ne da naman alade illa mafturirtum ilaihi. sai dai abin da kuka shiga wato cikin lalura zuwa gare shi ba ku samu abinci ba amma sai mushe in ba ku ci mushen ba za ku halaka to ku je ku ci mushen an muku afuwa wa inna kathiran da yawa daga cikin mutane haƙiƙa la yudilluna suna bata ne bi ahwa'i da son zuciyansu min ghairi ilmi ba da illa babu hujja sai ka ce kaza haramun ne ko kaza halal ne alhalin ba da dalili da yawa mutane haka suke inna rabbaka huwa alamu bil mu'tadin Allah ta'ala shine ya fi sanin masu ƙetare iyaka masu barin halal su je su ci haramun Allah ta'ala yana tane da yana tane da su bangiji ta lace me san an yi bimila ba ku ci ba ai an haramta an bayyana yake na haramun kamar yadda yake a suratul an'am qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yata'amuhu illa an yakuna maitatan audamar daman masuhan aw lama khinzirin fa innahu rijsun aw fiskan uhilla li ghayri llahi bihi faman isturra ghayra bagin wala adin fa inna rabbaka ghafurur rahim Allah ta'ala yace ka gaya musu ya rasulullah sallallahu wa ni fa ban samu wani abun da aka haramta ba daga cikin abubuwa da ake ci na naman dabbo ko kuma abubuwan da dan adam yake ci sai dai idan ya zama mushe ne amma dai ba mushe ba yanka aka yi to halal ne ko kuma ya zama jini ne wanda yake kwaranya an yanka dabba jini ya kwaranya to haramun ne ka je ka ka soya shi ko ka jefa shi kaci baya halatta ko da ko ya bushe ya zama kamar hanta haramun ne bai halatta kaci ba ko kuma naman alhanzir shi ma an haramta haramun ne ba a ci Allah ta'ala ya ce wannan dun najasa ne fa inna hurijisu aw fiskan ko kuma ya zama abin da aka karanta maka din nan fasikanci ne uhilla li ghairi llahi bihi wanda aka daga murya aka yanka ba Allah aka ambata ba wato duk dabban da aka faɗi sunan wani sai aka yanka komai matsayinsa a wajen Allah in dai ba Allah aka ambata ba aka ambaci sunan wani aka yanka to ba za a ci ba wanda ya zama fasikanci fita ne daga da'ar Allah subhanahu wataala saboda haka duk wanda ya ambaci malamai sun ne da aka ce a cikin kan Kirista da Yahudawa shin sai yankan ya zama irin na shari'a ne ko kuma ko bai zama ba za a ci wasu suka ce ko ba irin na shari'a bane za a ci wani ya ce a in dai ba irin na shari'a bane ba za a ci ba wanda shi yafi inganci da zai ambaci jizo da yanka ba za ka ci ba domin idan wani musulmi ya zo ya ambaci wani annabi ko wani malami ya yanka ba za a ci ba to shi ya za a yi a ci kaga ba za a ci ba kenan inda zai zo yanka ta kiya ba za a ci ba don musulmi ma in yanka ta kiya ba za a ci ba to da sai ya dace da yankan shari'a amma in yayi ko bai yi bismillah ba in bai ambaci sunan kowa ba za a ci kamar yadda za a ci na musulmi saboda mustahabbi ne ayi bismillah ba ba wajibi bane a zancen da ya fi wato ani inganci sai Allah ta'ala ce duk wanda ya shiga halin lalura bai samu abinci na halal ba kuma zai mutu in bai ci ba ya halatta ya je ci abinci na haramun din shine kamar mushe kenan sai ka je ka ci amma dan daidai gurgudu yadda za ka karya lagon yunwa ba ka take cikinka ba in ka samu abincin wani ka ce ya taimaka maka don Allah ka ji yunwa baka da kuɗi za ka halaka ya ce ba zai baka ba to in ka fi shi karfi ka kwake ka ci don ka tsira da rayuwarka amma daga baya in ka samu kuɗi shi zaka biya shi saboda alif firaru la yubtilu haqqal ghairi lalura ba ba ta hakkin wani amma mu ce kuma ba biyan da za yi in kuma kuɗi ne dole sai an ciya bayan da za ka kwace abincin ka nemi wani ya baka aron naira hamsin ko ɗari biyu ka ci abinci ya ƙi ya baka kuma yana da shi sannan za ka mutu in baka ci ba ka kwace naira ɗari biyu ka je ka sai abinci ka ci daga baya sai ka zo ka bashi kuɗinsa domin ka tsira da ranka wannan shine lalura kenan Allah ta ce in mutum ya shiga wannan halin gaira bagin ba dama yana neman haramun din bane wala adin kuma ba zai ci cika cikinsa ya wuce gona da iri ba fa inna rabbaka ghafurur rahim Allah ta'ala mai gafara ne mai jin kai ne ya gafarta masa laifin cin mushin da haramun sannan ya ji tausayin sa don ya tsira da rayuwarsa ya je ya ci babu wani babu wani matsala to kaga kenan shine ma'anan illa mafuritum ilai sai abinda kuka shiga lalura wannan ko abinda aka haranta muku ne ya halatta wa abinda aka haramta ya halatta a ci Allah ta'ala ya ce hakika da yawa daga cikin mutane suna bata ne da son zuciyarsu ba hujja menene bata shine a ce maka in an yi bismillah an yanka halal ne ka shiga gwagwace ba zan ci ba a ce maka mushin nan haramun ne ka ce ni ba zan ci ba Ka ga wannan bin son zuciya ka ce zan ci kai kaga bin son zuciya ne saboda haka duk abin da za ka yi ka ɗauko shi daga alkur'ani da hadisan Allah ta suma ba kai ne mai halattawa ba ba kai ne mai haramtawa Allah ta'ala shi ne mai halattawa da haramtawa manzala kuma da kansa yace al halalu ma ahallahu Allah wal haramu ma haramahu Allah kuma sakata anhu fa afu halal abun da Allah halata haram da Allah haramta duk abun da ya shiru ya muku abuwa ne kace ku je ku amfani kaga kai da zo ka haramta to don da za a yi bismillah a yi da musulmi ya yi ba za ka ci ba ko da ba a cin gungiyar ka ba daidai wani duk musulmin da ya yanka dabba ko bai yi bismillah ba za a ci ballata na an yi bismillah kaga bin son zuciya ne yanzu ni idan ba na kungiyanka in na yanka ba za ka ci ba ba za ka bi ni sallah ba amma da zarar na ce na shiga kungiyan kuma in na yanka za ka ci kuma za ka bi ni sallah kuma ba abin da na canja a halayena kawai rijista kawai ne na shiga bismillah da nake yin shi nake na yanka fatiyan da nake karantawa ita ce ayan da nake suran da nake tsorawa ita ce amma ko yake yanzu kawai ka ce baraka bi ne. mun zo mun haɗe da muna rabe ba ka bina sallah sai muka haɗe sai kana bina da muka sake rabuwa kuma sai ka daina bina to me muka sake kalmar shahada na sake ko me ko karatun qur'ani na canja duk abu ɗaya ne to kaga wannan bin son zuciya ne to da haka duk abun da zaka yi ka yi shi da hujja da dalili shikenan ka fita daga wannan matsalan gaba daya al ilmu qala Allah qala rasuluhu duk Allah ya ce manzon Allah ya ce shi ne. shi yasa Allah ta'ala ya ce da yawa daga cikin mutane suna fata ne da bin son zuciyarsu bin gairi ilimin ba tare da hujja ba ne ma'anan ba tare da ba tare da ilimin ba wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkaziba hadha halatun wa hadha haramun litaftaru ala allahi alkazib innal ladhina yaftaruna ala allahi ba layu yuflihun kai kawai da harshen kai kawata maka wannan ayyuna haram Allah ya ce karka fashi haka in kai haka ka kirkiri karya ka danganta wa Allah ta'ala ubangiji subhanahu wataala ce duk wanda yake masa ƙarya ba zai samu rabo ba gobe kiyama saboda haka ka tsaya akan gaskiya ka tsaya akan tari dukkan wanda yake ainihin bin son zuciyansa ba ya inda Allah ya tsaye wannan shine dan ta'adda shi ta Allah ta'ala ce inna rabbaka huwa alimun ubangiji ya san da suke yan ta'adda ne su ne masu ƙetare halal zuwa ga haram wadatawa da haramta ba tare da hujja daga wajen Allah ba ko daga wajen don Allah sallallahu alaihi wasallam ba bangiji ta Allah ya kara mana imani da tsoron Allah ya kare mu da karewansa